ya je yana taɓa mai gidansu ba eh, eh, ne ne makari to dan ya yarda da shi sai ya ce masa shi alin sunna ne ka ga da kusa da ya musanta wannan ba abin da ya musanta da kace masa ya ce maka shi dan izala ne kuma har yanzu kai baka iya tabbatarwa da ya faɗi wannan kalman ba kai ma ka ce eh baka ji ya faɗi haka ba ko kuma ka manta me ya faɗa to ya don haka yace ce makari ya kai masa da yace shi dan izala ne domin idan har yadda cewa shi dan izala ne to yanzu da ce ya dawo kan suna ba kan wata kungiya ba kaga da ya goranta masa ce ya warware kansa da ya ce shi dan izala ne kuma izala kungiya ne yanzu a zuwa cire ya ce kuma ba kungiya so fahimta ta game da wannan bawan Allah a fahimta ta da shi kuma yanda ya gaya min ni da shi asali shi ba dan dariƙa bane asali shi ba dan dariƙa bane asali shi ba dan dariƙa bane asali kai ahli sunna ne ma kamar yanda ya gaya min tun asali tun kafin ka fara ganin sa a tiktok tun kafin ya fara sharin ɗin abubuwa yana rubuce-rubuce yana wannan asali ne abin da ya ce min shi a hadis sunna ne wato tun a baya akwai wani lokaci da ya taba kirana yana so a ba shi dama shi ma ya ringa karatuttuka a faidin sarki zaki sai ya zo ya ce min shi ma gashi ɗan uwa ne a hadis sunna don haka yana so na sa baki tunda ya ga muna da alaka da sarki zaki sarki zaki ya ringa ba shi dama yana zuwa ya yi karatu har ya ma sassoki wa'insu abubuwa da mu muke a wannan fejin ya kuma sassoki wa'insu malama na sunna a wannan lokacin ya ce ai abin da ake bai kamata ba da haka kaza a ba su lokaci su ma su zo su yi karatu ya biyo ta hannuna sau ɗaya ya biyo su biyu da yake ni gaskiya ina da wani abu wato ba na saurin yadda da mutum saboda in ne taskiya gare shi to duk abin da ya faɗi na halakar da al'umma ni ne sila ni ne wasila shi yasa ban fiye ba da lokaci in wa mutum taskiya kai tsaye ba ni ban iya irin wannan ba sai na bibiye shi na kalle shi a na karance shi saboda in ni an yadda da ni cewa abin da nake faɗi daidai ne kuma shirya ne kuma ilimi ne kuma gaskiya ne kuma sunna ne to shi yanzu kuma ba a san shi ba ba a san shi ba daga sanda na nuna shi daga sanda na karkata zuwa gare shi daga sanda na nuna cewa shi ɗin nan fa gaskiya ke faɗi to in ya je ya faɗo ƙarya to ni ne sila in ya ɓatar da al'umma ni ne sila da haka Allah sai ya tambaye ni dan al'umma ba su yadda da shi ba sai ta hanya ta to gaskiya wannan lokacin shi yasa duk da ya ce shi ahli sunna ne ya nemi ya kutsa a fejin sarki zaki kawai sai ne masa haka wannan kuma maganar da muke yi a yanzu kila yana sauraro na in ya isa ya fito ya karyata ya ce ba mu haka ni da shi ba ya zo min a siffar shi ahli sunna ne saboda yana so ya yi karatu a fejin na rantse da zatin Allah mun yi haka da shi in kuma ya isa kuma ina da odiyo. saboda ina ajiye abubuwa saboda rayuwa in ya isa ya fito ya ce bai zo min a siffashi shi ahli sunna ba ne bai nemi ya yi karatu ba ba mi wannan abin da nake faɗi tattare da shi ba to nan dai daga ƙarshe bai samu shiga ya je ya yi karatu a wannan fejin ba sai ya biyo wata hanya kuma ita ce ta biyu akwai sanda aka yi hakin ɗin fejin sarki zaki aka yi hakin ɗin fejin wato aka kwace shi daga hannunsa to haka ana ta binkicen waɗanda suka yi wannan hakin ɗin sai ya je ya bi sarki zaki yake gaya masa waye haddashi a cikin waɗanda suka yi hakin ɗin kuma zan iya rantse ma ƙarya yake ba shi a ciki Yaje yace ai sarki zaki hadda shi aka yi hakin ɗin fejin amma yanzu ya gane yana ba wa sarki zaki a guri sarki zaki ya zo ya sa hotonsa live ya shiri a kansa ya sa hotonsa a kan screen yi bayani yace to wannan yana daga cikin waɗanda suka yi mana hakin ɗin feji amma ga shi yanzu ya zo yana neman a yafe masa in ban manta ba kila ko hakkiransa aka yi bayani to duk wannan me yake nuna ma alamun kaka za a yi kutsa har ya zaman zamanto ya fito ta ƙarfi ta ko ina shi ma yana so ya faɗi a ji wanda kuma zan iya rantse ma ƙarya yake ba shi a cikin waɗanda suka yi hakin ɗin wannan fejin to bayan an yi haka an gama sai akwai wani ɗan ɗariƙa holman wannan bawan allah ya taɓa zuwa isha fm ya yi karatu sai wani ɗan uwa nasa na ɗariƙa ya kira da ya kira na ga yana a haka jinjina masa cewa ai kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ni maza maza sai na kira holman na ce holman na ce fa ga wancan bawan allah ɗin ya zo yana cewa shi ɗan ɗariƙa ne gashi can yana karatu na ji wani ma ɗan ɗariƙa ku yana jinjina masa a na ce ku illa ku ɗan ɗariƙa shi ne yayin da mutum ya zo ya jingina kansa zuwa gare ku kuma kuka tabbatar kuna da shakku ko me ba kwa fitowa ku yi bayani sai ya je ya yi wani kwaɓa kuma mun zo muna cewa ɗan ɗariƙa ne ku ringa cewa a'a na ce na ji wayarka da kai kai da shi kuka tattauna da ka ga wani ɗan uwansa ɗan ɗariƙa can yana jinjina masa yana zaton cewa shi ɗan ɗariƙa ne na ce ya kamata tun da kai kun yi waya da shi ya kamata kai kira isha fm ka je ka tona masa asiri sannan kuma na ce masa amma ka fara tuntuɓar sarki zaki ka tambaye shi ka ce waye wannan ile ku haka akai ya je ya tambayi sarki zaki ya tura masa hotonsa sarki zaki yana buɗe baki sai ya ce a sai ya ce ai wannan da ka ganshi shi ɗan izala ne ai sai ce ai ba ɗan ɗariƙa ba ne ɗan izala ne to a wannan lokaci da yake abin ya ɓatar rai saboda ni na san shi hannun eh, shiga isha fm saboda na shigo a fusace da zuciya ni saboda ina jin ba daɗi mutum ka zo kana karya kana yaudara al'umma ina jin ba daɗi saboda ba zan iya yin wannan ba duk inda nake ina fito da kaina ne in za ka yi ni ka yi ni in kuma ba za ka yi ni ba ka yi ni ba wai jama'a nake nema ba da zan kwana ina gaya ma abin da ranka yake so Allah bai yarda da shi ba na taɓe na yi asara ba abin da ran samu a wajen Allah sai azaba to saboda abin ya wannan ɗina hannun kira wannan shirin to haka kuma ile a tiktok sai ya bayyana a tiktok da ya bayyana a tiktok a shi ɗan ɗariƙa ne akwai wani malam sultan wani ɗan uwa wanda muke tare da shi sai ya nemi zai yi ai muƙabala da shi cewa ai ga wani ɗan ɗariƙa nan ya fito sai na ce wa malam sultan na ce kakka zauna da shi a na ce ƙarya yake shi ba ɗan ɗariƙa ba ne ƙarya yake to nan dai daga ƙarshe malam sultan ya je ya zauna da shi aka yi zama na ɗaya za a ƙara na ɗaya ya gudu bai ƙara ba wato yadda na fahimci wannan bawan allah a taƙaice 'yan uwa shine wato mutum ne wanda ke karkata ga abin da ke kolin attention din jama'a ko da wannan abin ba daidai ba ne duk abin da zai kolin attention din jama'a to zai iya yin sa tunda har ya zo ya min karya ya ce shi ahalus sunna ne muka yi waya da shi da yawa a zumma shi ahalus sunna ne yana nema sai an bashi dama ya yi karatu a fedin sarki zaki a zumma shi ahalus sunna ne in kuma ƙarya ne ya fito ya ce ba mu haka ni da shi ba daga ƙarshe dai bai samu wannan dama ba sannan ya ƙara fitowa ya ce yi hadda shi aka yi hakin ɗin fejin sarki zaki shi ma in ƙarya ne ya fito ya ce ƙarya aka yi san ba a yi wannan ba to shi yasa ƴan uwa a takaice abin da ni na fahimta kenan kuma dalilin da yasa ne wannan bayanin ne. wanda ya faru tsakaninka da shi alkanawai wala ni da na so maganan a bar ta haka amma tun da ka fito da ita akwai wani nuktan da ka tayar wanda dole a ƙara bayani a kanta don mutane su fahimta nuktan nan ne, cewa akwai odiyo a wurinsa da shi yake cewa wai ka ce masa kai ɗan izala ne